Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Lahadi 26 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. To Aisha shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya zama wajibi a samu nasara a kan rasha a fagen daga a fannin tattalin arziki da fannin dangantakar kasa da kasa domin samun tabbacin hana sabon tashin hankali. mayakan da ke samun goyon bayan iran sun kasance cikin shirin kuta kwana a gabashin siriya a jiya asabar kwana ɗaya bayan da sojojin amurka suka ƙaddamar da hare-haren ramuwar gayya A yau Lahadi shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwa ayyana aukuwar bala'i a wasu yankunan hukumomi hudu na jihar Mississippi. To kanan labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji martanin fadar gwamnatin Najeriya a game da zargin da ake yi cewa shugaba Muhammadu Buhari ba shi da niyyar mika ragamar mulki ga zababben shugaban kasa. shi shirye yake ma har waɗanda suka fi shi ilimi zo ya aiki da su don a mage ƙasa mutum ne wanda yake son ya nuna bajinta a yi don a ce ya yi ɗin to kaga muna son jajirtattu irin sannan bayan umarnin babban bankin najeriya ga bankuna su yi aiki a jiya asabar da ma yau lahadi domin magance matsalar rashin kuɗi a hannun jama'a anya kokuliya ta biya kuɗin sabulu tsakanina da Allah da gajiya zuwa yau mun samu canji na je POS yanzu ma na cire naira dubu goma ba ne ba tare da bata lokaci ba na je daji abin da suka cire min naira da a dubu goma amma da abin da ake cire mana dubu biyu dubu daya da haka kuma za a ji cewa tsohon hafsan hafsoshin najeriya laftanan janar olajipo diya ya riga mu gidan gaskiya muna kuma tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulrauf ta shirya kuma za ta gabatar sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu aiki saurare kuke aiko mana ta saƙon imel amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ya zama wajibi a samu nasara a kan rasha a fagen daga a fannin tattalin arziki da fannin dangantakar ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙarin ƙasar na kawar da tarihin gaskiya ta amfani da ra'ayoyin faɗaɗa ikonta. Samun galaba kan rasha gaba ɗaya shine zai ba da tabbacin hana sabon tashin hankali da rikice-rikice. abinda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yammacin jiya asabar kenan a jawabin da ya saba yi kullum zelensky ya faɗa wa jaridar japan news cewa ukraine bata samu wani tayin shiga tsakanin na samar da zaman lafiya daga china ba ko kuma gayyatar ganawa da shugaban china xi jinping shugaban hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya rafael grossi zai kai ziyara cibiyar makamashin nukiliya ta Zafirijiya da ke gabashin ukraine a mako mai zuwa domin duba yanayin tsaro da ya yi muni a wurin mayakan da ke samun goyon bayan iran sun kasance cikin shirin kota kwana a gabashin siriya a jiya asabar kwana ɗaya bayan da sojojin amurka suka kaddamar da hare-haren ramuwar gayya a wasu wurare a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a cewar 'yan gwagwarmayar adawa An kai harin ne bayan da wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zato kirar Iran ne ya kashe wani ba'amurke dan aikin kwangila tare da jikkata wasu Amurkawa su shida a ranar Alhamis. Rikicin ya lafa kwana ɗaya bayan da aka harba rokoki kan sansanonin da sojojin Amurka ke zama a gabashin Siriya. Harin rokokin dai ya zo ne bayan hare-haren da Amurka ta kai ta sama a kan yankuna uku a lardin Dar Zur da ke gabashin Siriya. yankin da ke kan iyaka da iraki a cewar masu fafutuka yayin da wannan ba shine karan farko da amurka da iran ke barin wuta ta sama a siriya ba harin da kuma martanin da amurka ta mayar na barazanar mai da hannun agogo baya a kokarin da ake yi a baya-bayan nan na sassauta zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya Da sanyin safiyar yau Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwar ayyana aukuwar bala'i a wasu ƙananan hukumomi hudu na jihar Mississippi. Biyo bayan faruwar guguwa mai ƙarfin gaske da ta ratsa yankuna a shekaran jiya Juma'a. Lamarin da ya lalata gine-gine ya kuma yi sanadiyar kisan akalla mutane 26, ciki har da mutum ɗaya a jihar Alabama. Ƙananan hukumomin na Mississippi da aka sanya sanarwar sun hada da Carol. humphreys monroe da shaki garuruwan rolling fork da silver city su ne inda guguwar ta fi shafa sosai sanarwar ta kuma ware kuɗi don taimakawa mutanen da ke kan hanyar farfadowa abin da ya hada da tallafin kuɗi da kuma ba da bashi ana sa ran sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da mai kula da hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya diane creswell za su kai ziyara Mississippi a yau Lahadi. nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo da karanto mana karshen labaran duniyar amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda al'ummar ƙasar take ta raɗe raɗin cewa shugaba Muhammadu Buhari da yake shirin miƙa ragamar mulki ga zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bayan zaben da aka kammala a ranar 25 ga watan Fabrairun bana. duk da cewa ya yi mishi kamfe sannan ya nuna wa duniya cewar bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc ya zaba a lokacin zaɓe ga rahoton da nasir adamu el hikaya ya haɗa mana daga abuja duk da shugaba buhari da tinubu iyayen jam'iyyar apc ne da ta samu tazarci amma har yanzu hakan bai hana yada jita-jitar cewa fadar gwamnatin ba ta farin ciki da lashe zaben tinubu ba Shehu sanarwar ya nanata bayani kan kwamitin da shugaban ya kafa tun watan jiya na mika mulki karkashin sakataren gwamnati Boss Mustapha. shugabar mata ta kungiyar zumuntar arewa northern alliance amina ibrahim indala na cewa ba sa haufin jiran amsar ragamar kuma tana da yakinin tinubun zai bi shawarin da aka bashi a lokacin kamfen ni har rubuce-rubuce na yi akan irin matsalolin da suke faruwa a arewacin najeriya ya ce abu kaɗan ne wanda za a yi a ce makama ƙasa na inda har za a samu ma'aikata kuma shi shirye yake ma har waɗanda suka fi shi ilimi su zo ya aiki da su don a ce mage ƙasa irin mutum ne wanda yake sanya nuna bajinta a yi don a ce ya yi din to kaga muna son jajirtattu irin su wanda suna son su ma mutane gwaninta su nuna e eh, zai iya gyara kasa. shi kuma tsohon darakta a gwamnatin tarayya malam abdulkarim muhammad ya ce ba karbar mulkin tinubu ne zai dakatar da gwagwarmayar su masu kyautata zato har yanzu ga apc ba a'a mu zo mu gyara shi ai kai ka san cewa za mu sa ido in mun ga yan bata gari sun gewaye shi za mu je wajen ku za mu zo ai kai ka sani a gaba da gaba zan ce a'a a gyara in yana mai kyau za mu faɗa mishi ba za mu yarda ya bata siyasa ba ni ban taba yi wani siyasa ba in ba siyasan buhari ba so wani abu ne wanda za mu zo mu tantance mu faɗa mu kanmu gaskiya keta ban so kai arziki misali ba wanda zai kama hannun wani dan yaro ya je ya ce ma tinubu kaga wannan yana da hazaka a'a sun goma ce su kai yan masu musu fadanci wanda ma ba za su iya magana ba kana tsammana akwai wani wanda ba zan iya kalle shi a idon faɗa mishi ba da farko tuku ba kuɗin ka na ba balle ka ce za ka hana ni. sanarwar garba shehu a nan ta kara da cewa ba ma hankali bayan shugaba buhari ya yi kamfen ga tinubu wai a ce ba shi da niyyar mika masa mulki Shehu ya ce tuni mutanen daura mahaifar shugaba Buhari a Katsina sun shirya don tarbarsa kuma shi kansa ya zaku ya koma gida don more ritaya. Shin Buhari zai koma daura Kaduna ko London lokaci ne zai nuna. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madala gaida Nasiru Adamu Elhika wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da karashen labaran duniyar. A jiya Asabar kasar Honduras ta faɗi cewa za ta kawo ƙarshen hulɗar diflomasiyya tsakaninta da Taiwan bayan shafa shekaru da dama suna yi lamarin da zai ƙara kusantar ƙasar da China yayin da China ke faɗaɗa dangantakar ta a yankin tsakiya Amurka. Gwamnatin Honduras ta amince da kasancewa kasar China guda ɗaya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Honduras ɗin a wata sanarwa da ta rubuta a shafinta na Twitter. Sanarwar ta kara da cewa gwamnatin China kaɗai ita ce halaltacciyar gwamnati da ke wakiltar dukkan ƙasar China. Ma'aikatar ta Honduras ta sanar da Taiwan matakin da ta ɗauka na yanke alaƙa kuma ba za ta koma yin wata hulɗa da Taiwan ɗin ba. A yau Lahadi mutane da yawa sun shiga zanga-zanga kan adawa da shirin sake gyara ko kuma gina cibiyoyin sarrafa shara a karan farko da hukumomin Hong Kong suka ba da izinin yi tun bayan ɗage matakan hana yaduwar COVID-19 a ƙarƙashin tsauraran matakai da ba a taɓa gani ba ciki har da rataye baji mai lamba a wuyan masu zanga-zangar. Ka'idojin da 'yan sanda suka gindaya waɗanda suka bayar da dalilan tsaro. na zuwa ne a daidai lokacin da yankin na hada-hadar kuɗi ke ƙoƙarin maido da al'amura kamar da bayan kwashe shekaru ana ƙoƙarin shawo kan cutar corona da kuma rikicin siyasa. A lokacin annobar COVID ba kasafai ake yin zanga-zanga ba saboda matakan da aka ɗauka. Bugu da ƙari an daƙila masu fafutuka da yawa ba sa cewa komai ko kuma an ma ɗaure su. bayan da birnin beijing ya yi wata doka ta tsaron ƙasa biyo bayan gagarumar zanga-zangar da aka shayi a shekarar 2019 Madalla, Maryam Doda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai ga rahotanninmu. A yayin da bankunan kasuwanci suka buɗe ƙofofinsu na hada-hadar kuɗi ga al'ummar Najeriya a ranar Asabar da Lahadi. a bisa umarnin babban bankin kasar domin a samu sauki a matsayin domin a bangaren matsalar karancin takardun kuɗin naira da ake fama da shi tun karshen watan janairun da ya gabata wasu masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i sun ce matakin na cbn ya fara haifar da ɗame ido ganin yadda mutane ke shigowa kasuwa da kuɗi a hannu da kuma sauƙi wajen cire kuɗi a na'urar pos da ma wasu bankunan na kasuwanci daga abuja ga rahoton da wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf ta aika mana Wannan matakin da babban bankin kasar wato CBN ya dauka na zuwa ne baya ga ci gaba da korafe-korafe da 'yan Najeriya ke yi akan yanayin matsatsin rayuwa da suke ciki duk da umarnin kotun kolin kasar da ta yanke hukuncin cewa 'yan kasa su ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi na dubu daya da biyar zuwa ga ranar talatin da daya ga watan Disambar shekarar dubu da ashirin da uku da muke ciki. Shin akasarin 'yan Najeriya na da masaniya a game da umarnin da CBN ya bayar? Aisha Salisu Muhammad 'yar kasuwa ce a Najeriya. Wannan doka da aka ɗauka ranar Juma'a wani bankuna aka bata umarni ta buɗe a ci gaba da harkoki na yau da kullum mutane da yawa ba su san wannan doka da aka fayyatar ba don a hakan har yanzu ana cikin bakar wahala na kuɗi da kuma zuwa bankin gaba zaka gani cewa idan ka je bankunan ana samun babban matsala cewa hakan nan dai babu kuɗin da suke ba ma mutane sai dai ka zauna ka yi jiran tsammanin cewa za a kawo kuɗi to ina kuɗin da mutane za su je su kai banki sai dai ka yi transfer wannan transfer din har yanzu muna samun babban matsala network wani ma idan ya yi transfer din a lokacin mutum ma ba zai san an cire mishi kuɗi ba sai bayan awa biyu zuwa uku wasu da mishi da shi wasu kuma ya yi asarar wannan kuɗin kenan a wani bangare kuwa wasu masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i a kasuwar masaka da ke tsakanin birnin tarayya abuja da jihar nasarawa sun ce sun fara ganin tasirin matakin a ƙasa sunana abdullahi abubakar ina sai da doya ne a kasuwar masaka tsakanina da allah da gajiya zuwa yau mun samu canji na je pos yanzu ma na cire naira dubu goma ba ne ba tare da bata lokaci ba na ji daɗi abun da suka cire min naira da a dubu goma amma da abin da ake cire mana dubu biyu dubu ɗaya da biyar kin gani yanzu abin da ake min transfer daga shekaran jiya zuwa yanzu na samu transfer kusan dubu dari shida da hamsin a kasuwanci ina eh, ka mana ya mana taimako saboda muka samu sauƙin komai ya daidai baka muna cikin matsala kwanakin nan an kaga kamar da yau da jiya abu ya fara samu sauƙi a nasa bangare masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce wannan mataki da babban bankin najeriya central bank suka ɗauka ya yi amfani da asabar da lahadi ba ƙaramin taimaka zai ba ga tattalin arziki dubi da cewa lokacin da suke amsa kuɗin nan sun amfani da waɗannan ranakun amsa kuɗin mutane su ba laifi ba ne ba su ce a watsa kuɗi ranar asabar da lahadi yanzu har sun ƙara da lahadi wannan ya nuna su ma suna sane da halin da tattalin arziki yake jin jiki wannan zai taimaka kwarai ba ma kamar yanzu yadda ake lokuta ne na azumi mutane da kiristoci da musulmai suna azumi kuma lokuta ne na taimaka ma gajajju waɗannan marayu da gajaju ɗin nan ba su da bankin akawun kuɗi suke so su wannan zai taimaka kwarai kuma zai taimaka ga tattalin arziki sai dai kawai abin tambaya tun da sun san da haka me yasa ma aka yi shiro da wancan shiri na rike mutane kuɗaɗe gaskiya al'amari shine wannan shine mafita za a dai samu a dan falfado amma gaskiya barnar da aka yi ba za ta gyaru ba cikin wannan dan karamin lokaci a ranar juma'a ne babban bankin najeriya ya bada umarni ga bankunan kasuwanci wato deposit money banks a kasar da su buɗe kofofinsu don ganin an wa 'yan ƙasa damar cire kuɗaɗen sakamakon irin matsin da ake ciki na karancin takardun kuɗi. A cikin makon da ya gabata ne babban bankin Najeriya ya sanar da cewa ya fitar da kuɗin da ya kai naira tiriliyan ɗaya wanda al'umma ke cewa ya zuwa yanzu ba su gani a ƙasa ba. nima Abdulrauf muri Amurka daga Abuja, Najeriya. tun gaida Halima Abdulrauf. Har yanzu dai a Najeriya muke inda aka waye gari da rashin tsohon hafsoshin sojan Najeriya a lokacin mulkin soja a ƙarƙashin janar wato ƙarƙashin ah, Sani Abacha Ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana. tsohon hafsan hafsoshin sojojin najeriya janar oladipo odia ya mutu ya mutu yana da shekaru 79 a duniya a wata takardar sanarwa da ɗiyarsa barista oyesimilola diya ta sanya wa hannu a madadin iyalan diya ta ce tsohon janar ɗin ya mutu ne da sanyin safiyar yau lahadi sanarwar ta ci gaba da cewa a madadin iyalan janar oladipo diya na cikin gida da na waje muna sanar da mutuwar laftanar janar donaldson oladipo oyeyinka diya wanda ya mutu yau 26 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki ta 2023. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto ya yi ƙarin haske a game da General Oladipo Diya. Mutum ne wanda yake ya yi gwamnan soja ya yi ayyuka kuma daban-daban sannan kuma ya yi kamar irin ga wannan lokaci wanda ake cima kawo mataimakin shugaban kasa na Abacha a wannan lokaci. ka san soja ba zaɓe suke yi ba. Zaka yawa ƙasa aiki bakin gwargwado. Dama san sha'ani na sojoji a wancan lokaci da suna mulki waɗannan su shigo waɗannan su fita. To farfesa da a ce ku auna inda ya ci gaba ta wani hauji ko sashe ne za ku cewa shi janar Oladipo Diya ya samu ci gaba. Idan soja aka ce maka har ya girma ya yi gwamna na jiha sannan daga na an ka ce ma ya girma har ya kai janaral sannan kuma har ya kai inda ya zamanta shi an na biyu ga fada shugaban kasa ga girma to duk abin da ake yi a Najeriya ya yi kada ka manta kuma su ne sojojin da suka yi iya iyakacin gwargwadon su wajen kare mutunci da martaban Najeriya. Najeriya ƙasa ce wadda yake kasan ta yi yakin basasa kuma su ne suka yi ƙoƙari suka tabbatar da cewa ita ƙasar ta zama ɗaya har a kawo yau. To farfesa wace irin ƙalubale ne za a ce General Oladipo ya samu a lokacin rayuwarsa? Babban ƙalubale shine lokacin da sun ka samu saɓani da mai gida ne a lokacin da aka ce ana tuhuma ta yi da hannu a cikin wani yunkuri na juyin mulki. Kasan soja ba abin da soja ke tayar mishi da hankali kamar a kamo shi a yi tuhuma ta yi da hannu a juyin mulki wannan abin shi ya tashi shari. duk wata nasara da ya samu na aiki ne na soja kuma ya daɗe kafin shi samu mulmijewa mutane su da aminta wani mazauni garin su janar radiya ya ce sun ji mutuwarsa kowa yana bakin ciki close to the family. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal. masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. shirin da ke yin duba akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima abdullahi jagorar shirin. yadda shamsiya ta faɗa muku a makon jiya daga yanzu ni ce zan ci gaba da kawo muku wannan shirin. Madalla. To a yayin da al'ummar Najeriya suka jefa ƙuri'arsu a zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a matakin jihohi a ranar Asabar ɗin nan zaben da ake ganin ya ja hankali matuƙa gaya a idan mutane daga ciki da wajen ƙasar. Ganin yadda aka yi ta amfani da zafafan kalamai tsakanin masu neman takara daga jam'iyyu daban-daban da magoya bayan su da kuma fayafayen bidiyoyi na wasu wurare da aka sa ami tangarɗa wajen kada ƙuri'a da suka yi ta yawo a social media din lamarin da ya dasa ayar tambaya a cikin masana a fannin amfani da kafofin da kuma matakin da ya kamata masu ba da tsaki a gwamnatance su ɗauka a bisa tanadin doka don gudun abin da kaje ya dawo ganin yanayin da aka shiga a makonnin baya-bayan nan da aka gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya da kuma matakai da hukumar NBC mai kula da kafofin yada labarai a ƙasar ta ɗauka na ladabtar da wasu kafafen yada labarai da kuma gargaɗin wasu saboda sun saba saba ka'ida ne muka nemi bayani a game da ko NBC na da ikon ladabtar da masu yaɗa kalaman tunzura jama'a a social media kuma babban daraktar NBC Malam Balarabe Ilela ya yi mana karin bayani. To lokacin da aka kafa hukumar uh, NBC babu irin waɗannan kafafe na sada zumunta saboda haka kada ta kafa NBC a wancan lokaci bata tanadi hukunci akan waɗannan kafafen yada labarai ba su ne new media wato sabon salo ne a cikin harkar yada labarai to amma duk da haka akwai sashi na hukumar NBC wanda yake magana akan content wato duk wani abin da ya kunsa a cikin wani abu na labarai ya labarai iri biyu ne akwai kanta intanet da za a hau sannan akwai labarin da ake suka akan intanet din domin a mika daga masu sauraro to duk wani abin da za a ɗora akan intanet shine content to wannan hakkin mu ne saboda ka da mu iya yin amfani da wannan dama wajen jan hankalin su amma saboda hukumar mu hukuma ce take bin doka shi yasa sai yanzu mun tura majalisar dokoki domin ta ba mu dama na ganin cewa an sa waɗannan sabbin kawunyar labarai din kasance akwai dokokin za mu rika amfani da su wajen kula da su amma ta haka kafin mu samu waɗannan dokokin akwai sassa da za mu iya dogaro da su domin mu da hankalin su saboda ai suna yada a content din su ma 'yan Najeriya to wannan content da suke yadawa din nan muna da hakki mu ga cewa me aka yada me aka baza me aka faɗa idan bai dace ba za mu iya jin hankalin su akai sannan kuma idan yayi nisa za mu iya sa ita wadda ta karbe su don kamar misali in a youtube ne dan ba da umarni ko mu bukarci a sauke wannan abin da aka sa a kai wannan akwai doka ta ba mu wannan dama wannan al'amari ya samu kajiyo ta bakin masana shari'a da kundin tsarin mulkin kasar akan ko doka ta yi tanadi kan hukunta masu amfani da kafofin sada zumunta wajen tunzura jama'a yada kalaman kiyayya ko cin zarafin wasu gari abin da masanin shari'a barista mai nasara kogo ke cewa wannan tambaya ce mai muhimmanci wato waɗanda ke gurɓata ta al'amuran mutane ta kafofin sadarwa musamman ma ta hanyoyin intanet da sauran waɗansu abubuwa waɗanda suka kullo a zamanin yanzu kuma dokoki daban-daban sun yi magana akan wannan mafi muhimmanci idan muka ɗauki dokar yan jarida ta ƙasa a sashi na 22 ta ba da matakan hurumomi daban-daban na yanda yake yan jarida na da yanci da za su yi wannan to kuma duk da haka sai mai la'akari da yancin sauran yan ƙasa wato sashe na 33 har zuwa na 44 wanda kuma a sashe na 45 na tsarin mulkin Najeriya ya ce idan kai amfani da wannan ka shiga cikin haƙƙin wani to doka za ta hau kanka domin a lokacin da damar yancin ka ya ƙare to lokacin damar wani take farawa a lokacin da duk irin wannan abun ya taso to akwai buƙatar ka gina da'a wato daidai da hurumi na sashe na ashirin da uku na tsarin mulkin Najeriya saboda haka mutum na da yanci wanda yake zai faɗi duk abubuwan da ya so daidai da sashe na biyar to amma idan ka wuce gona da iri ka shiga cikin haƙƙin mutum musamman ma idan baka da kokwaran hujja ko kuma mataki na hukuma da za ka yi wannan to dole doka za ta yi aiki kanka kuma dole za a hukunta ka a karkashin dokokin penal code da criminal code an yi tanade tanade na hukunci masu tsami sosai akwai kuma tanade tanade na wasu hukunci wanda bai shafi penal code ko criminal code ba kamar misali akwai cyber crimes wato duk wani abu wanda za ka yi amfani da shi na yanar gizo domin ka musgunta ma wani ko ka bata ma wani ko ka karya wata doka akwai hukunci mai zafi akan wannan wani abu da masu nazari da bibiyar al'amura kan kafofin sada zumunta ke magana akai a yanzu dai shine matakan da su kafofin da kansu ke ci gaba da dauka akan matsalolin yada kalaman kiyayya batanci ko kuma tunzura al'umma da wasu mutane ke yi ciki da 'yan siyasa lamarin da masani a wannan fannin abdulbasid musa kabe ya yi mana karin bayani a kai gaskiya kafafen da zumunta sun yi iya nasu kokarin wajen samar da hanyoyin da za a iya rage ko kuma iyakar wannan abubuwa na kalaman batanci da abubuwan da za su iya tada hankali matsalar da ake samu shine yaren da ake magana da shi yawanci kalaman saboda an yi training din abin da ake cewa AI din nasu da yake gano kalaman da akwai batanci a ciki in hoto ne yakan iya gane amma in kamar rubutu ne na Hausa wannan yana samun matsala wanda na ga wani NGO Paradigm Initiative kamar sun yi aiki da irin su Facebook, Instagram, WhatsApp saboda ana watsa labarin raka da suke na kanzan kurege da kuma tada zaune tsaye da kuma batanci sun yi aiki da Hausawa saboda ganin an yi yaki da wannan mugan halayya amma kuma a cikin shafin ma akwai abubuwan da suke da shi irin kai rifotin na mutum na cewa abin da ya faɗa ba daidai ba ne ko kuma zai iya tada hankali so mutane in za su dinga bin wannan abin nan ɗin zai taimaka wajen rage kalaman tada hankali da sauransu a duka kusan kafafen sada zumunta akwai rifotin akwai blocking na mutum wanda ko da irin abin da ake cewa zalunci bullying ne mutum ya wa wani za a iya taruwa wanda zai iya sa wannan mutumin a kore shi gaba ɗaya daga wannan kafar sada zumunta a yayin da mutane suka yi rufotin ɗinsa da yawa. Idan ana iya tunawa dai a shekarun baya an sha fitakar ganin an kafa cibiya ta musamman da za ta rika sa ido kan yadda 'yan Najeriya ke mu'amala da kafofin sada zumunta inda majalisa ta takwas ta yi fatali da wani kudiri da sanata Bala'im na Allah ya gabatar na neman a tsaurara aikin sanya ido akan kafofin sada zumunta a ƙasar. Kudurin da sanata na Allah ya gabatar a lokacin da ya nemi a daidaita tsarin amfani da kafofin sada zumunta da na tura sakonnin karta kwana na wato SMS a kasar amma 'yan Najeriya suka yi masa ca. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci inda za mu kawo muku wani sabon shirin a mako na gaba. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. ba ta nan ba ta sake ba me yasa Masha Allah an gaida Halima Abdulrauf yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti ashirin da daya da safe. Yanzu ga shirinmu ga kaɗan daga cikin rayoyin da kuke aiko mana ta saƙon imel. masu sauraro yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kuke aiko muna ta saƙon imel. saƙonmu na farko a yau wasiƙa ya fito ya ce muna fata cewa wasiƙar mu za ta isa gare ku ziyarar da Kamala Harris ke yi a ƙasashen Ghana da Zambia da Tanzania domin tattauna batun kasuwanci da tsaro da inganta demokradiyya ta kawo babban ci gaba a nahiyar Afirka baki ɗaya sako daga Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa. sai kuma sako na gaba ya ce kasashen duniya ya kamata ku gaggauta haɗa ƙarfi da karfi a wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawar da duk wata wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa a duk wato a dukiyoyin jama'a a ko'ina suke duba da ganin yadda 'yan ta'addar ke ci gaba da kai har-hare har ga jami'an tsaro da sauran fararen hula Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Iya abin da za mu iya kamo kenan a sakonnin naku. Mun gode ci gaba da aiko mana da ku. Madalla yanzu kuma falalar wannan wata na Ramadan da muke ciki ga wannan sako daga farko ni dai muhammad rabi'u na rai dan mai a birnin kwanni wata ramadana wato azumi ne wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da ya taso daga makka zuwa madina bayan shekara biyu allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kuna. ya ku masu imani hakika an wajabta muku azumin wata ramadana da shekara kwana 30 ko 31 babu saboda haka duk inda musulmi shiga duniya in dai ya ji fadakarwa manzo Allah ya ji zawwa manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin ba to a takaice ba da shi ba cikin tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar a da inda an ka ce an ga wata kai ka gani ko ganan ma an ka garan ku an ka gane ko ko kasa ko an ka gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin wata Ramadan na kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya bukata ga sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ya kaci azumin daga baya baya in za koma sai ka wataniya saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi sa wajibi ne akan su shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an ka samu haka hajji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li an ajazabi azumi na wani ni ne ke ba lada akan sa malan suka ce ta me yasa Allah kama sunan azumi karara yace nashi ne ko shi ke bar saka muku kai ne suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumki ita banda azumi sajjada ana a duka magumki haka sadaka haka wani dawafi ake kewaya shi an banda azumi shi in ka an yi azumi Allah ne an kai mashi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum duk wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lawajin lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a faɗi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aisha inda an ga ci alfijir ya keto za a rana aqulu qawli hadha wa astaghfiru li lakum khairul kalama qala assalamu alaikum Madalla yanzu kuma wannan ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ya zama wajibi a samu nasara a kan rasha a fagen daga a fannin tattalin arziki da fannin dangantakar ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙarin ƙasar na kawar da tarihin gaskiya ta amfani da ra'ayoyin faɗaɗa ikonta. samun galaba kan rasha gaba daya shine zai ba da tabbacin hana sabon tashin hankali da rikice-rikice abinda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa na a yammacin jiya asabar a jawabin da ya saba yi kullum kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai zuwa can dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar da kamar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt amma kafin mu yi sallama muna isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan muke shugaban kungiyar marubuta a harsunan jamhuriyar nijar hajji halima jido wacce Allah ya wacikawa a yau Lahadi a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya kuma za a yi jana'izar ta gobe litinin da karfe 8 na safe a makabartar unguwar Yantala da ke birnin Yamai Allah ya ji kan rai idan ta mutu zai samu cika da kyau da imani yanzu kuma a madadin Maryam Dauda da ta taimaka shirin ya zo gare ku sai baba Yakubu Makeri da ya haɗa shirin ya bada umarni sai injiyar mu a Aisha mu azumi